akwai wani uh, program da muke da shi na oxonia jami'un uh, duniya ne kusan goma sha bakwai hmm. a najeriya mu da bayero ne kawai a cikin wannan uh, network din jami'o'i ne waɗanda za ku yi kawace ku taimaki juna musayar fasaha da kuma ɗalibai ma su je su yi karatu haka kuma muna da zumunci da wasu akwai near east university a cyprus hmm. akwai eastern mediterranean university hmm. a Eh, shi ma famagusta koshiya kuma har yanzu muna nan da wasu jami'o'i a egypt muna kokari mu kulla zumunci da su farfesa abdullahi yusuf Arvado wanda ya ce an keɓe gurabe na musamman a jami'ar ta jigawa domin ɗalibai daga ƙasashe makwabta ya ambata cewa a shekarar karatu ta gaba ne aka tsara tsangayar nazarin aikin noma ta jami'ar za ta kama aiki gadan-gadan babban abin da muke so mu yi training kananan malamanmu irin su graduate assistant su samu digiri na biyu da digirgir nan gaba kaga su za su zama manya a nan sannan kuma muna kan daukan wasu sabbi ma yanzu haka mu da british council akwai abin da ake cewa active citizen program wanda jami'an nan british council sun sa hannu aka koyar da wasu malamanmu yadda za su eh, zo su kuma su koyar da ɗalibai ɗaliban nan kuma su kuma sai su je tun ilmin firamare su je suna koyar da especially mata yadda za su samu su shiga secondary school mai kyau shiga ƙauyuka da garuruwa suna koyar da su ilmin lissafi ilmin turanci so that idan suka yi jarabawa za su ci jarabawa mai kyau za su shiga secondary school mai kyau to kaga an samu ginshiki an samu foundation mataimakin gwamnan jigawa barista ibrahim hassan hadeja ya ce gwamnati ta yi wa jami'ar ta jigawa kyakkyawan tanadi domin haɓaka ta akwai tanadi na musamman da aka mata a 2016 budget din makasarin kuɗi mun ware mata kuɗi kamar biliyan uku saboda mu ƙarasa wasu ayyuka da muka da an fara kamar wurin kwanan yara guda uku kamar gidan vice chancellor shi shugaban makaranta da kuma tituna da drainage da kuma haɗa wuta kuma akwai tsari da muka ɗauko in aka gama special social wanda za a yi a nan yankin to za a hada da shi mai kokari mu bude faculty wato na koyar da karatun likitanci baya ga warware matsalolin samun guraben karatu ga ɗaliban da ke muradin samun ilimin digiri jami'a ta jigawa za ta samar da malaman makaranta da sauran ma'aikata da ake bukata musamman a ɓangaren kimiyya da kuma fannin ilimin fasahar sadarwa na zamani a matsayi na ɗalibi a yanzu na ga abubuwa na ciki gaba sannan na ga kuma ana takura wa ɗalibi ya karatu da kuma shawarwari da ake bashi ya karatu sannan da wurin kwana mai kyau da wurin karatu mai kyau garba sale hasa min kyautar kwamfuta da kuma takarda na award na girmama da aka bani sakamakon wannan kokari da na samu a jarabawa ta ta karshe a level 2 alhamdulillah na ji daɗi gaskiya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya